radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Bismillahi Rahmanir Rahim. Jama'a masu ware Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu a a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan namu koyi harshen Farisanci. Shirin nan na kisoshin rayuwa da nan tafiya kamar da aka saba. Daga nan sai mu kawo muku shirin na musan mu. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin ko kun santa da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 29 ga watan Janairu na shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma shida ga watan rajab na shekarar biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1921 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora sarki faisal na ɗaya dan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sada sharifu makka kan kujerar sarautar iraki kafin wannan lokacin da a lokacin yakin duniya na ɗaya turawa sun yi wa sharif maka alkawalin za su ba shi sarauta yankin hijaz idan ya taimaka musu wajen yakar daular usmaniya amma turawan ba su cika alkawalin da suka ɗauka ma sharif maka ba inda bayan yakin da kuma bayan faɗo daular usmaniya maimakon taimaka masa sai suka taimaka wa sa'ud ya kori sharif maka ɗin daga hijaz baki ɗaya daga nan kuma turawa suka ce za su saka masa ne kawai ta hanyar ɗora ɗansa faisal a matsayin sarkin ƙasar iraki wadda a lokacin take irkashin mulkin mallaka na turawa faisal ya rasu a shekarar ta 1933 yana hidima ga turawan ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya ɗan ƙasar pakistan tun yana shekaru ashirin a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga nan kuma muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine ya kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ictp a shekara ta 1964 a kasar italiya a shekara ta 1979 an ba shi kyautar nobel ta binciken ilimin kimiyya ya kuma rasu a shekara ta 1996 da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 45 su gabata a rana irin ta yau wato rana ta uku da fara zaman dirshan wanda manyan malaman addini a iran suke yi domin tilasta wa minister shafur bakhtiyar baiwa margayi imam da damar dawowa gida daga kasar faransa ƙungiyoyi da dama sun nuna goyon bayan su ga malaman addini wanda hakan ya tilasta wa firaminista amincewa da shigowar margayi imam ne cikin kasar iran daga kasar faransa da haka kuma aka kawo ƙarshen zaman darshan sannan aka kafa kwamitin tsara shigowar margayi imam ne da kuma shirya masa gagarumar matarba a birnin tehran fadar mulkin kasar iran jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. An jikata 'yan sahiyoniya da dama a garin haifa ta hanyar takasu da mota. ana ci gaba da nuna kin amincewa da kakabawa ruwa takunkumi da kasashen turai suka yi jagoran juyin juhal musulunci na iran ya halarci baje kolin kere-kere da iran take yi to yanzu sai gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar an jikata 'yan sahiyoniya da dama a garin haifa ta hanyar taka su da mota kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa wani ne ya jikata sojoji biyu a bakin kofa shiga sansanin sojar wani haramtacciyar kasar isra'ila da ke garin haifa Rahoton kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar Tehudawa sun kuma ce sojojin biyu sun samu munanan raunuka ne kuma an kashe maharin ne. a wani labarin na daban kafin watsa labarun haramtacciyar kasar Tehudawa sun ce wani bafalasɗinan ya kai hari da gatari akan ɗan sahiruniya tare da yi masa rauni mai tsanani makonni kaɗan da suka gabata kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa an jikata 'yan shara wuri zauna ashirin wasu daga cikinsu an yanke kauna da rayuwarsu a sassa daban-daban na yankunan da suke ƙarƙashin mamaya. ana kai wa 'yan sahiyoniyar waɗannan hare-hare ne dai a daidai lokacin da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke yin gargaɗin cewa yankin yammacin kogin jordan zai fuskanci karuwar kai harhare. ana ci gaba da nuna adawa da ƙin amincewa akan ƙaƙabawa hukumar agaji ta ina orwa takunkumi da ƙasashen turai suke yi ƙasar masar ta shiga cikin sahun ƙasashen da suke nuna ƙin amincewa da yadda kasashen turai suka yanke taimakon da suke baiwa hukumar da take kula da ayyukan agaji da jin kai ta palestine wato orwa ministan harkokin wajen masar sami shukuri ya yi suka akan yadda wasu kasashen na turai suka dakatar da taimakon da suke baiwa hukumar ta palestinawa bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cewa wasu ma'aikatan wannan hukumar suna da hannu a harin bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai ministan harkokin wajen na ƙasar masar ya ce ba abu ne da zai zama karɓaɓɓe ba a dakila ayyukan da hukumar agaji da taimako take samu domin tallafawa falasɗinawa ita ma ƙasar saudiya ta nuna rashin amincewa da wannan matakin tana mayin kira ga masu ba da taimakon da su ci gaba ma'aikatar harkokin wajen saudiya wacce ta fitar da bayani a yau litinin ta ce tana bibiyar abin da yake faruwa da kungiyar ta orwa tare da yin kira ga masu ba da taimako ga kungiyar da su ci gaba ba tare da sun daina ba ta dai hukumar orwa da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya tana da ma'aikatan da sun kai dubu goma sha uku da suke aiki a gaza kuma suna aiki ne a cikin fagage mabambanta da suka hada da koyarwa aikin likita da taimako da bayar da kayan agaji ga falasɗinawa jagoran jin jihar musulunci na iran ya halarci baje kolin kere-kere da iran take yi da safiyar yau litinin ne dai jagoran juyin musulunci na iran ya halarci wajen baje koli da kere-kere na iran a fagage mabambanta da ake yi a husainiyar imam khomeini da take a cikin birnin tehran daga cikin abubuwan da aka baje kolin su da akwai cika da iran ta ke samu a fagage na makamashi sinadarori masu alaƙa da man fetur da kuma ƙere-ƙeren magunguna hakanan kuma fagen abinci da noma da kayan aikin likita da ake kerawa a cikin gida a fagen sana'o'in hannu saƙa da sufuri shimfiɗa hanyoyin mota da na jirgin ƙasa da fasahar sararin samaniya da tauraron dan adam duka an baje kayayyaki da masana cikin gida suka kera wasu daga cikin kayayyakin da aka baje kolinsu sun kunshi babura na hawa da motoci masu aiki da wutar lantarki to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta ce dakatar da hare-haren 'yan sahiyoniya ne zai kawo zaman lafiya a cikin wannan yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran dr nasir kan'ani ya bayyana cewa yakin da haramtaccen kasar isra'ila take a kan gaza ba shine mafita ba kuma kawo ƙarshensa zai iya dawo da zaman lafiya a cikin wannan yankin kan'ani ya kuma ce idan har 'yan sahiyoniya suna son tseratar da kawukansu to su dakatar da muguwar halayyarsu a kan mutanen gaza ba tare da ɓata lokaci ba maimakon su rika kakiro wasu sabbin rikice-rikice a cikin wannan yanki kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kuma ce a halin yanzu iran ɗin tana tattaunawa da ƙasashen makwabta saboda ci gaba da amfani da hanyoyin matsin lamba a kan 'yan sahiyoniya da kuma yanke duk wata mu'amala da su domin taimakawa falasinawa dr nasir kan'ani ya kuma ishara da yadda mutanen gaza da yammacin kogin jordan suke rayuwa a cikin matsin lamba da takurawa mai tsanani daga 'yan sahiyoniya Kongo ta fitar da ƙasar masar daga gasar wasannin cin kofin afirka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta congo ta zira ƙwallaye takwas a cikin ragar ƙasar masar a yayin da aka yi bugun daga kai sai tsaron gida yayin da ita masar ɗin ta ci ƙwallaye bakwai kawai tun da fari ƙasashen biyu sun yi ne ta hanyar ɗaya da ɗaya da hakan ya sa aka ji bugun daga kai sami tsaron gida ƙasar masar dai tana cikin ƙasashen nahiyar ta afirka da suka zama zakarun ƙwallon ƙafa a nahiyar inda suka ɗauki wannan kofi na afirka har sau bakwai a nan gaba ƙasar ta congo za ta fuskanci ƙasar gini a wasannin da suka shiga mataki na gaba to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam ke naka saurara ɗauke da cikakkun labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Kunya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki. har ila yau barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun zaben shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo wanda aka yi a ranar 20 ga watan disamban shekarar 2023 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. hakanan mun sake gayyato babban bakon namu dr ja'afar lawal dabai don ya tsora daga inda muka sanya aya yau za mu tashi ne kan tambayar to dokta yanzu dai an riga an rantsar da shugaban ƙasa na san kuma zai ci gaba da aiwatar da ayyukan da ya saba ya dokta yake ganin gyaran hanyoyin ƙasar? tun da ka ce ga sunan ga yadda suke ko ƙasar ba ta da kasafin kuɗi ne ko kuma wata hanya ake bi da su a gaskiya kamar sauran ƙasashen afirka ne a ƙasa kan tana da arziki amma an samu su 'yan tsaro sun yi ba bakire sun ba al'umma cikin wani irin yanayi na kowa sun ba kai ba ni guri kuma tattalin arzikin ƙasar nan gaskiya fiye da kowane ƙasa afirka kongo ƙasa ce mai arziki sosai na ma'adanai daji albarkar daji da ruwa da sauransu to amma gaskiya gwamnatin tsawon lokacin nan ta kasa cimma wani yunkuri na inganta tattalin arzikin ƙasar don ta amfana kuma ƙasa ce gaskiya babbar ƙasa farai da gaske ɓangarorin ƙasar kusan kace ce kowanne dai yana cin zaman kanshi ne saboda gabashin ƙasar in ka kai wurin za ka ɗauka ba ƙasar congo ba ne saboda ma'amalolinsu da komi sukan yi da ƙasashe irin su uganda ne da rwanda shi kuma birnin kinshasa kusan ka yana nan ɓangare ne kusa da afirka ta yamma ah, kuma kamar yadda muke magana ƙasa ce mai girma kwarai wanda ta kai ga ɓangarorin gabashin da na yammacin alaƙar kusan kaɗanci inda ta hanyar sufuri ne da wani mu'amala don haka gaskiya ƙasar tana da arziki amma dai talaka har yanzu bai gani a ƙasa sai da kamfanoni 'yan tsiraru suke cin wannan albarkar ƙasa ah, shi sa rayuwar talaka a wannan guri gaskiya take da kunci sosai kuma mafi yawancin ƙabilu ɗin sun ɗau makamai suna yakar gwamnati da sauran ƙungiyoyi. to dokta yawanci a sauran ƙasashe musamman na nahiyar afirka akan samu mutane sukan zo daga sauran kasashe zo su lura da zaɓe da ake yi ban sani ba ko suna bari a shiga wannan ƙasar congo a je a lura da zaben alal misali kamar shi take shedi an ce ya samu wato kashi 73 na ƙuri'un da aka jefa sannan kuma mose katumbi ya samu 18 hakanan martin fayulu ya samu kashi 5 bisa 100 sai kuma na ƙarshe anzulum bembe ya samu kashi 1 waɗannan ƙasashe ko da dai ba su zo wajen zaben ba sun ƙasashen duniya sun amince da wannan zaben eh, to a gaskiya su yawancin ƙasashe da ƙungiyoyi na duniya dinnan abinda sukan so dama yawanci a ce dai an yi zaben tunda ana zai togo ne da ita wannan abu demokaradiyya din ah, musamman zaɓe a ƙasar kongo za a ga yawancin ƙungiyoyi din ba su zuwa ba don diba zaɓe saboda yawanci wuri ne mai haɗarin nahiyar afirka an samu kungiyoyi haka da ake hadawa kamar su ecowas kamar su au da sauransu a wannan yankin ba irin wannan kungiyoyin da kuma inda akwai su mai suke cewa game da wannan zaben da kasar congo haɗa kan gabashin afirka da sauran ƙasashe da ke goya musu baya da ita kuma ƙasar congo abu da abin kallafa da dan wani lokaci kafin sai ka je abu kuma ya dawo an ci gaba dokta yanzu misali kamar a nahiyar afirka a ina ne za a ce ana kamata musamman wajen yin zaɓe masu zaman kansu ban sani ba ko a kasar congo akwai su kuma suna nan me suke cewa kuma suka yi magana gwamnatin tana aiki da shi eto eh a gaskiya akwai kungiyoyi sosai har na kasashen waje ma wanda ke zaune kasar to amma yawancin irin wannan kungiyoyi gaskiya sukan yi magana ne dai amma tasirin su zai da karsashi sosai tunda abin da ke ra'ayin gwamnati shi take bi kuma yawancin wannan kungiyoyi dole su dai maganar ba wani tursasawa da za su iya yi na aiwatar da abin da su suka gani don haka yawanci duk shelar da za su yi wata cika karkatar da ra'ayin gwamnati bisa abin da ta yi kuduri ba gaskiya to dokta ka ce don lokacin da wani ka samu yancin kanta haka dai ake tafiya kai a ganin ka na masanin siyasa kuma kwararre a wannan yanki bai kamata a yi ne gaskiya wannan ƙasa duk wanda ya san tarihin ta ya san tana cikin matsaloli kwarai da gaske tun samun yanci saboda guri ne wanda turawan sun sa ma ido gwamnatocin kasashen turai da manyan kamfanoni na 'yan jari hujja na duniya duk sun sa ido barai abinda suke dibawa wato abinda za su samu da ra'ayinsu amma abinda al'ummar ƙasa za su samu ko ya ƙasar za ta zama ko wa ke mulki gaskiya wannan bai dame su ba tunda zamunan baya an samu shugabanni 'yan wato kama karya kwarai wanda sun samu daurin gindin kasashen duniya kuma sun ci karansu ba babbaka kamar su mabutu sai su seko wanda ya samu daurin gindin kasashen amerika da turawa sosai kuma ya dade yana mulki ma kasar bata wani haɓaka ko tattalin arzikinta ya haɓaka ba don an yi mulki ne irin na danniya da babakere to don haka yanzu wannan zamanin kuma sun bullo da wani yanayi ne na je na yi ka cewa ana siyasa amma wanda aka dora inda zai bar su cikaransu babu baka to yanayin haka zai ta ci gaba talakan ƙasa yana rayuwar shi na taɓarɓarewa kuma ko da yaushe yana cikin yanayi na firgici saboda ko da yaushe akwai ƙungiyoyi na makamai fiye da ɗari a ƙasar kongo wanda kawai kowanne inda yake rike da ƙarfin ikon shi da makaman shi nan yake iko a doktor na fahimci bayanin kai da ya kamata wato kusan kasan ne kawai kowa wato yana wato yin abin da ya ga dama ne a kowane yanki musamman da kace akwai yan tawaye ga sunan kala kala shi wannan shugaba da aka zaba yanzu har ma ka da shi me yake wajen hada kan kasan gaba daya eto eh a kusan dan lokaci ya wuce lallai shi ya yi yunkuri iri-iri musamman akwai babbar kungiya ta 'yan tawaye ta m23 wadda gaskiya tana da karfin gaske da kuma goyon baya na wasu makwabtan kasashen ita ƙasar kwanku. ya yi ta ƙoƙari wannan sun sha zama tunda ita ƙasar kwanku tana zargin cewa ƙasar rwanda ita take ɗaura gindin wannan 'yan tawaye da ƙasar uganda don haka akwai mitin da aka yi shayi da shi wannan shugaban kasa da gabanin kasashe na wayannan kasashe musamman a birnin kampala wannan shi ya kawo dan tsagaita wato kusan yakin da suke ta kungiyar m 23 da gwamnatin kasar congo to amma dai abu ne na yakan dai lafa ko da ya lafa da m23 ko babban kungiyar adf wadda armed democratic forces wadda ita ma ta tsoro ne daga kasar uganda tana kuma dajin kwangon tana cin karanta ba babbaka to kusan wannan dan lokaci ya yi kokarin samun lafawar wannan rikici tsakanin shi da wannan manyan kungiyoyi guda biyu to fata dai in ya ci gaba da hakan kila a samu yanayi da za a kakkaɓe wannan kungiyoyi ya zama an samu haɗin kai a wanda zai sa kasar ta samu wani ci gaba mai ma'ana. Tuma an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau. kashi na biyu har sai mai rumfa nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu dr ja'afar lawal da bai wani babban malami a tsangayar koyar da siyasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon kare ya zub da tsamiyar kura ga shirin na koyon harshen Faransanci tare da Abdullahi Salo Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na koyi harshen Farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da 144 inda da Allah za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad din da abokinsa dangane da yaƙi da wakana tsakanin gwamnatin Saddam na kasar iraki da kuma gwamnatin iran a yau za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa bayan da muhammad ke ga wani fim dangane da wannan yaƙi amma kafin nan ga dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. دیشب انجا من دیدم نینا گنی فیلم فیلم جنگ یکی ایران قصر ایران چطور؟ یا، خیلی سوسی جالب میگای تروه من فکر نمی کردم بنی توبه اینطور هکا آن است ونچن آن باشد شی یکسن چی خرمشهر گرن خرمشهر کاملا بکی ده آن خراب شده بود ام آنها رفتند سو سنتپی عراق قصر عراقی عراقی ها عراقاوه آنها اشغال کردند سو سمامی خانه گده مردم متنی تأسیسات کدروری شهر گری آنها نابود کردند سو سنکور ایرانی نه ایران ایرانی ها ایرانی ها. چگونه یایا آنها توانستند سو سک ایا نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو اشغال مامایه اشغالگر دم مامایه آنها پس بگیرند su su sake karɓa. Komak. Taimako. Artesh. Sojojin ƙasa. Sepa. Dakarun kare juyi. Nabard. Ɗauki ba daɗi. Dalir. Jarumi. Dalirane. Na jarunta. در برابر اگبن متجاوز میششگی دست هنو آنها آزاد کردند سو سن انتر راستی شن گسکی لمری چند سال شکرونه آن طول کشید یه دوکی لوکچی دفاع کاریا مقدس میزرکی هشت سال شکرو تکوس روزها رانکو سخت میویه آنها پشت سر گذاشتند سو سونچی کشورها گساشی اروپایی نه هیر توری آمریکا قصر امریکا آنها کمک می کردند سو سون تسلیحاتی na makamai mali na kuɗi tanha kaɗai cecizi wani abu an ba'es shod ya yi sanadiya na'omid mai yanke ƙauna آنها Su su zama. آنها نشوند سو کد زما ایمان ایمانی خدا اوبنگیجی رهبری جاگورنچی امام خمینی مرگایی امام خمینی مهم مای مهم من چی؟ به نظر من اگنینا عشق کونه؟ ما فراموش میکنیم. مو منا من منامنتاوه ما نباید فراموش کنیم مو به کماتا ممنتابا عاشق میکونه کشور قصه Tuma da la, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin a cikin harshen Farisanci. دیشب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم. چطور بود؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خرمشهر کاملا خراب شده بود بله اراقی ها خرمشهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند ایرانی ها چگونه توانستند خرمشهر را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیرانه در برابر نیروهای ارتش صدام خرمشهر را از دست متجاوزان آزاد کردند راستی جنگ چند سال طول کشید دفاع مقدس مردم ایران هشت سال طول کشید حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمکهای تسلیحاتی و مالی می کردند. اما ایران تنها بود. چه چیزی باعث می شد ایرانی ها ناامید نشوند؟ ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود. به نظر من عشق به ایران را نباید فراموش کنیم. ایرانی ها عاشق کشورشان هستند. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a ji yadda wannan tattauna ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. شب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم جیاد دری نگا پیم دن دین ɗin صدام ایران. ایران چطور بود؟ یا یا چی؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خرمشهر کاملا خراب شده بود. یا کسنچه می جن هنکلی سوسی ban yi zaton zai kasance haka ba an lalata garin بله اراقی ها خورم شهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند. ای اراقاوا سمامه گرن خورم شهر sun kawar da gidajen mutane da gaddarorin garin. ایرانی ها چگونه توانستند خورم شهر را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ تایایا ایرانیاوا ها سکه ای ساکی کربرگرن خورم شهر دگه هنن سجو جمع مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیرانه در برابر نیروهای ارتش صدام خرمشهر را از دست متجاوزان آزاد کردند. متانی سنتپی تفی تاره دا تیمکون سوجوجی د کار جوی باین ارتابو نجارنتا ا گبان سوجوجن صدام سن ان تردا خرمشهر دگا ماسو ایاکا. راستی جنگ چند سال طول کشید. shekaru شکرو ne yakin ya dauka دفاع مقدس مردم ایران هشت سال طول کشید یکین کار کی نه الامر ایران یا دوکی سوان شکرو تکوس حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. تبس ایرانیاوا sun wuce کو مسیس tsanani بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمکهای تسلیحاتی و مالی می کردند. اما ایران تنها بود ای کساشن ده امریکا امریکا sun bar da تیمکون مکامی کودی کودی ga اما ایران اتکده تکسنچی چه چیزی باعث می شد ایرانی ها ناامید نشوند؟ منین یه سنیا ایرانیاوا بسو کره با ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود ایمانی به اوبنگیجی ده جاگورنچن مرگایی امام خمینی سن کسنچه ماسو متکر مهمنچی به نظر من عشق به ایران را نباید فراموش کنیم ایرانی ها عاشق کشورشان هستند اگه bai kamata mu manta da ƙaunar Iran ba. Iraniyawa suna matuƙar ƙaunar ƙasarsu. Kuma dalla Muhammad ya dai ci gaba da shaidawa abokinsa ababen da ya gani a cikin wannan fim na yakin da ya wakana tsakanin Iran da Iraki. tare da shaidawa abokinsa muhimman abubuwa da suka burge shi da kuma suka ɗauki hankalinsa matuka a cikinsa idan allah ya kai mu a mako na gaba muna ɗauki da shugaban shirin a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri baki ɗaya mai abdullahi salo ke alheri a mu a mako na Bari haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak da gabatar da shirin nan na musan dokokinmu, a yi saurare lafiya. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasallallahu ala muhammadu tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne sanin dokoki yana da muhimmanci a rayuwar dan adam muna ta maimaita wannan magana domin mutane su san cewa shirin na musan dokokinmu ba ƙaramin taimakawa yake yi wajen in an san dokokin aka kuma yi aiki da su to za a samu al'umma managarciya domin al'umma za ta ginu akan tsari za ta ginu kan kare haƙoƙin juna wannan dokoki muna magana a kan dokoki ko dai na ɗaikunmu ko kuma na jama'a baki ɗaya sannan kuma dokoki wani lokacin na addini ne ko kuma lokacin ba na addini ba amma na kare zamantakewar mu ne gaba ɗaya ta haka doka kowace iri ce an ce doka ce matukar dokan ba ta saba wa umarnin ubangiji wata wata'ala ba to wannan shiri yana bagana a kanta kuma yana kokari ya nuna mana ita domin musanta a shirin da ya gabata mun kawo maganganu da yawa dangane da dokoki na kasa da ƙasa musamman da suka shafi al'amura na yaƙi sannan muka yi maganganu ko da ke shirye-shiryen mu ma da dama kamar wajen satuttuka da suka gabata muna ta magana akan dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi saboda yaƙin da ke gudana ne tsakanin hamas da isra'ila mun ka kawo maganganu da yawa har muka zo akan wannan shiri na satin da ya gabata akan al'amura na veto wanda yake tattare da ainihin majalisar ɗinkin duniya musamman kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa akwai wata doka wannan dokar ita ma mun fito da ita don musanta santa akan doka ce wacce take babu adalci ta tare da ita me yasa rashin adalci mun ce wasu ƙasashe ne guda biyar doka ta ba su dama dukkan wasu abubuwa da aka aiwatar ko kuma aka yarjejeniya a kai ko kuma aka ce a aiwatar da shi al'amura na zamantakewa na alakan ƙasa da ƙasa to in an ma ce an tabbatar da cewa a yi din. to wai sai aka ba wa kasashe biyar dama doka ta ba su daman cewa ɗaya daga cikinsu ko duk gaba ɗaya za su iya cewa ba su yarda da wannan abin da aka yi din ba za su iya hawa a kujerar naki su ce mu ba mu yarda ba mu amince ba mun fito da wannan doka mun nuna irin zaluncin da ke tattare da dokar da rashin adalci a cikin wannan doka din a wancan shirin da ya gabata to wani abu wanda yake mai muhimmanci wanda ya kamata mai tsokaci dangane da shi a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu shine abu mai ban sha'awa kamar ka ce maganar da muka yi ko kuma shirinmu da ya gabata muka yi bayanin nan na cewa wannan abu da ake da shi na haƙƙi na veto ko kuma hawa kujerar naƙi wanda aka ba ƙasashe irin su burtaniya faransa amurka china da rasha su kaɗai ne a cikin duniya shafafu da mai za su iya hawa kujerar naki a dukkan wasu abubuwa da koda duniya gaba ɗaya ƙasashen duniya sun yarda da wani abu a yi in dai ya je kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya to a cikin wannan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya waɗannan ƙasashe guda biyar duk duniya sun yarda a yi abu za su iya cewa su ba su yarda ba kuma sun ce ba su yarda ba ba shi kenan ba za a yi ba ko kuma ma a ce guda hudu ma a cikin su ɗin hudu ma su ce sun yarda ai kwaya ɗaya ta ce ni ban yarda ba to wai ba za a yi ba to kaga wannan duk wanda ya lura ya san cewa a cikin dokoki na ƙasa da ƙasa irin wannan wannan al'amari ba ba adalci a ciki to abin da nake so na yi bayani ko kuma tsokacin da na ce shine abu mai farin ciki mai daɗaɗa zuciya shine bayan mun yi wannan bayani a shirin mu na gabata da ya gabata sai ga shi ba a fi kwana hudu ba sai ga shi kansa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ɗin ya fito yana sukan wannan abun da cewa akwai rashin adalci a ciki har yana kiran kasashen duniya da cewa wannan dokar a zo a zauna a sake duba ta a gyara ta kuma mafi girman al'amari a bayanin nasa sai ya kawo muhimmantar da cewa in har akwai kasashe da za a sa su zama 'yan lele masu hawa kujerar naƙi a cikin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya to wajibi ne a shigo da wasu ƙasashe daga afirka masha Allah ya faɗi wannan ba a fi kwana hudu da suka wuce ba kai ka ce shirin da muka yi na wancan ɗin da sati da ya wuce kamar ya ji shirin ne shi ma ya zo ya ce to bari ya taimaka wannan shiri namu na musan dokokinmu bari ya shi ma ya fito da nasa to waɗannan abubuwa fi sabilillahi abubuwa ne masu muhimmanci a cikin al'amura na zamantakewa a cikin al'amura na sanin dokoki na ƙasa da ƙasa da suke tabbatar mana da cewa matukar matukar ana so adalci ya tabbata a cikin zamantakewar a dokokin ƙasa da ƙasa to wajibi ne a sake duba irin waɗannan dokoki da suke tattare da majalisar ɗinkin duniya wannan abin yaba ne a shi wannan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya guterres da ya kawo waɗannan bayanai ya kuma kawo cewa lalle ya kamata a yi wani abu na sake duba waɗannan dokoki to muna jinjina masa mana masa fatan alheri kuma wani abu wanda ya sake fito mana da wani abu mai muhimmanci a nan shine cewa shi dai wannan sakatare janar din na majalisar ɗinki duniya yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa isra'ila ta taka dokoki daban-daban daban na yaƙi ya dinga kiran kasashen duniya da su yi wani abu na yin fito na fito da abubuwan da ke gudana a kan cewa lallai kasan isra'ila nan tana take dokokin yaƙi to kaga wannan magana ba kowane sakatare janar na ainihin majalisar ɗinkin duniya ne zai fito fili ya yi irin waɗannan ba duk da cewa shi ɗin ma ba ya faɗa ne na sauransa ba ko kuma don yana ƙaunar Falastinawa ko saboda wani dalili ba a'a shi ma ya yi abin ne bisa dokokin da ke tafiya a ƙasa a ita majalisar ɗinkin duniya dai. ya ce a'a dokoki ne na ƙasa da ƙasa a guri kaza sun ce kaza komai kaji ya faɗa sai ya kawo doka ya kafa hujja da ita a guri kaza an yi kaza wanda kuma ya saba da doka kaza ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙasa da ƙasa ko kuma guri kaza an yi kaza wanda zamantakewar kasashe a ƙarƙashin dokoki na ƙasa da ƙasa abu kaza ɗin ya saba komai kaji ya yi bayaninsa sai ya kuma ɗauko doka ya yi nuni da cewa abun ga inda dokar take ga kuma inda aka taka dokar to kaga wanda zai zama yana fito da irin wannan al'amari a bisa wannan yanayi wajibi ne a jinjina masa wajibi ne a masa fatan alheri a bisa abubuwan da yake yi na ganin cewa dokokin nan na ƙasa da ƙasa sun wanzu sun tabbatu kuma an tafi a kansu to wannan dokoki kamar yadda muka faɗa dokoki ne na ƙasa da ƙasa masu muhimmanci kamar a wani shiri mun taɓa yin ishara cewa akwai waɗanda suke ganin dokokin ƙasa da ƙasa ɗin nan kamar ba dokoki ba ne saboda waɗansu da suke kakkarya su da sauransu to gashi wani abu wanda yake mai muhimmanci kamar inda muka ishara kwanaki a kara. da kasan afirka ta kudu ta shigar akan isra'ila cewa isra'ila suna ƙoƙarin yin kisan gilla na kisan kiyashiwa falasɗinawa suka kai wannan ainihin ƙara ɗin a majalisa a kotun duniya da take lahidin nan to gashi ita kotun duniya ta kasance ta fito da hukunci hukuncin nan kuma duk wanda ya duba ya gani cewa akwai adalci a cikin hukuncin kuma ta kasance ta nuna wa isra'ila tabbas abubuwan da take yi akwai ƙanshin cewa zai iya kaiwa ga kisan ƙare dangi ko da ku yanzu bai kai ba amma in dai ta ci gaba da yadda take yanzu to zai iya kaiwa ga kisan kare dangi din to kaga wannan abin da ita kasar afirka ta kudu ta nema gashi kotu ta tabbatar da shi kotun duniya kuma isra'ila an ba ta oda umarnin ta yi wasu abubuwa wanda aka ba ta wata ɗaya yanzu muna zubawa muna zuba ido mu gani nan da wata ɗaya abubuwan da zai biyo baya oda ne kotu ta bata umarni ta yi kaza ta yi kaza to waɗannan dokokin ya kamata mutane su fuɗe idonsu wanda suke sukan dokokin ƙasa da ƙasa cewa ba dokoki ba ne to ya kamata yanzu su tabbatar wa kansu cewa babu wata ƙasa a duniya komai shafuwarta da mai da za ta zo ta nuna cewa ta fi ƙarfin doka isra'ila da kamar waɗansu suna ganin ai ta fi ƙarfin doka babu wanda zai iya yin mano a kanta ko ba za a iya hukunta ta ba to gashi hukuncin da aka yanke a wannan kotu ta duniya ta ƙasa da ƙasa hukunci ne wanda ita isra'ilin bai mata daɗi ba amerika ma wanda take gora mata ba ta mara mata baya ita ma bai mata daɗi ba to amma da yake al'amari ne na doka to ita ka doka dole a fito da ita to saboda haka wannan shiri namu na musan dokokinmu yana sake karfafa mana kwakwalwanmu da tunaninmu kan cewa mu tabbatar wa kawo kamar cewa dokokin ƙasa da ƙasa dokoki ne na hakika kuma dokoki ne waɗanda dole sai an ɗabbaka su kuma waɗanda suke karya su ko su wane ne ba yana nufin wannan dokar ta tashi daga doka ba to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wasu lalala Muhammad Ali Tahirin. to da wannan ne kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai an jikata 'yan sahiyoniya da dama a garin haifa ta hanyar taka su da mota kafafen watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambaci cewa wani ne ya jikata sojoji biyu a bakin kofar shiga sansanin sojar wani haramtaccen kasar isra'ila da ke garin haifa rahotannin kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar yahudawa sun kuma ce sojojin biyu sun samu munanan raunuka ne kuma an kashe maharin bafalasɗi ne a wani labarin na daban kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar yahudawa sun ce wani nan ya kai hari da gatari a kan ɗan sahiruniya tare da yi masa rauni mai tsanani makonni kaɗan da suka gabata kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa an jikata 'yan shara wuri zauna ashirin wasu daga cikinsu an yanke kauna da rayuwarsu a sassa daban-daban na yankunan da suke karkashin mamaya ana kaiwa 'yan sahiyoniyar waɗannan hare-hare ne dai a daidai lokacin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke yin gargaɗin cewa yankin yammacin kogin jordan zai fuskanci karuwar kai har-hare. ana ci gaba da nuna adawa da ƙin amincewa akan ƙaƙabawa hukumar agaji ta ina orwa takunkumi da ƙasashen turai suke yi ƙasar masar ta shiga cikin sahun ƙasashen da suke nuna kin amincewa da yadda ƙasashen turai suka yanke taimakon da suke baiwa hukumar da take kula da ayyukan agaji da jin kai ta falasɗin wato orwa ministan harkokin wajen masar sami shukuri ya yi suka a kan yadda wasu kasashen na turai suka dakatar da taimakon da suke baiwa hukumar ta fadas inawa bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta riya cewa wasu ma'aikatan wannan hukumar suna da hannu a harin bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai ministan harkokin wajen na ƙasar masar ya ce ba abu ne da zai zama karɓaɓɓe ba a daƙila ayyukan da hukumar agaji da taimako take samu domin tallafawa falasɗinawa ita ma ƙasar saudiya ta nuna rashin amincewarta da wannan matakin tana mayin kira ga masu ba da taimakon da su ci gaba ma'aikatar harkokin wajen saudiya wacce ta fitar da bayani a yau litinin ta ce tana bibiyar abin da yake faruwa da kungiyar ta orwa tare da yin kira ga masu ba da taimako ga kungiyar da su ci gaba ba tare da sun daina ba ta dai hukumar orwa da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya tana da ma'aikatan da sun kai dubu goma sha uku da suke aiki a gaza kuma suna aiki ne a cikin fagage mabambanta da suka hada da koyarwa aikin likita da taimako da bayar da kayan agaji ga falasɗinawa. jagoran jin jihalin musulunci na iran ya halarci baje kolin kere-kere da iran take yi da safiyar yau litinin ne da jagoran juyin musulunci na iran ya halarci wajen baje koli da kere-kere na iran a fagage mabambanta da ake yi a hussainiyar imam khomeini da take a cikin birnin tehran daga cikin abubuwan da aka baje kolin su da akwai cika da iran ta ke samu a fagage na makamashi sinadarori masu alaƙa da man fetur da kuma ƙere-ƙeren magunguna. Thomas masu ya zama wajibin jarin zamun shirin a nan gan lokacin da aka haɗe mana kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki su a ɗan shirin amma kafin na a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala musamman Mustapha Adam da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.